Bismillahirrahmanirrahim. Mungun nufi. Babi na goma sha biyar. Fara ce jajirba fulatanar usul. Mai tsananin kunya. Muhammadu bai yi kawaici ba ya nemi auren Aisha wajen mahaifinta. Wanda babu ja'in ja ya ba wa Muhammadu Aisha. Hakan ya kasance duk sati Muhammad na kan hanyar zuwa kura. zance wajen Aisha Aishatu, wacce rabin hirar shi ke yin ta. Sun samu fahimtar juna sosai. Hakan ya sa Muhammadu ya sanarwa da Haji Isa wanda ya je wajen Alhaji da maganar. Alhaji ya yi murna sosai. Haka ya saka 'yan shi suka je kura nema wa Muhammadu aure. Babu wata matsala an samu fahimtar juna sosai. Sabida haka aka saka maganar auren Aishatu da Muhammadu nan da kwanaki marasa yawa. Shirye-shiryen aure ya kankama. Kowane ɓari suna ta shirin bikin. Ɓangaren Aishatu wacce ta kasance 'ya tilo mace a wajen mahaifanta duk 'yan uwanta maza ne su uku, su ma shirin suke. Sosai Baba mai gari yake ba da kuɗi ana fita birni, ana yo siyayyar bikin autar tasa. Haka su ma ɓangaren su Muhammadu, shirin suke yi na bikin, musamman 'yan shi mata da ke gidan mazajensu. Kowacce so take ta yi masa bajinta irin wacce ya kwatanta yi musu lokacin aurensu. Shi kuma Yahaya yana can baƙin ciki yana nausar shi ta yadda yayan nashi zai yi aure. shi yana zaune bai yi ba abin baƙin cikin ma shi ne ƙarƙashinsa ana sauran sati uku biki aka kai kayan aure a ranar falmata ta shigo gidan alhaji a ta tana kuka lokacin ba kowa a gidan sai yahaya yana kwance a tsakar gida don baƙin ciki ma ranar bai je shago ba tunda ya riga ya kammala karatunsa na NCE, shi ya sa ba fita daga shago sai gida. Ganin Falmata ta faɗo gidan babu ko sallama ya sa Yahaya ya saurin tashi. Lafiya Falmata babu kowa a gidan sun tafi kasuwa siyo kayan biki. Ta share hawayenta tare da sakin murmushi mai ciwo. Za ta juya ya kuma katse ta da cewa, me ke faruwa na ga kina kuka? ta kuma mayar da numfashinta sannan ta ce masa kana kallo Muhammadu zai yi aure ina zaune bayan ɗimbin so da ƙaunar da nake yi masa shi ne ya je har ƙauyen Kure ya samo matar aure sai ta fashe da kuka mai tsanani wani takaici ne ya kama ya haya. ya dubi fal mata mace har mace fara jajir ya. amma har ta zauna tana kuka akan Muhammadu wai she Muhammadu mai yake wa mutane ne kowa yake son shi haka a kasuwa bayan ya yi masa sharrin sata duk wanda ya zo siyayya in bai ga Muhammadu ba to fa komawa zai ba zai yi siyayyar ba ya fesar da zazzafan huci sannan ya dube ta kai tsaye ya ce mata za ki aure ni sai ta baya ta zabura ta dafa ƙirjinta tana bin sa da banzan kallo sannan ta ce masa Allah ya kiyaye haya ai na ci baya sai ya bushe da wata irin dariya sannan ya ce mata to kin yi baɗin lahu." To ni ban gane wannan Hausar ba gaskiya. Baɗin baɗi lahu. To Hausawa dai suna ji. Ba wan ba ƙanin. Domin muddin baki aure ni ba, kin yi faɗuwar baƙar tasa. Shi baki same shi ba, ni ma baki same ni ba. Gwara ma kin aure ni mun haɗu ni da ke mun rusa farin cikinsu shi da figaggiyar bafulatanar da yake wa mutane gani-gani, sabida uban mai garin ƙauye ne. Sai Falmata ta zara idanu cike da ɗimbin mamakin jin furcinsa, ta ce masa, Haba Yahaya, cikin ku faɗaya amma kake masa wannan shirin, bayan ɗimbin kyautatawar da yake maka? Sai ya ƙara sakin wata dariyar kana ya ce, Ƙwarai kuwa shi ya sha nono ya bar mini, amma hakan ba zai sa na fasa aiwatar da ƙudurina a kan shi ba. Kin san cikin mu ɗaya amma hali kowa daban. Kamar yadda na ci alwashin ganin bayan shi wallahi ba zan fasa ba, ɗan uwana ne. amma ba na ƙaunar shi, ba na ƙaunar duk abin da ya raɓe shi, domin gani nake shi ya tokaran duk wata nasara ta. Falmata ta sheƙe da dariya tare da miƙo masa hannunta, ya ɗora nashi a kai. Ni ma tun da Muhammadu ya auri wata macen ba ni ba, tabbas zan baka gudunmawa wajen tarwatsa farin cikinsu shi da matar tashi. Cewar Falmata cikin ƙaraji. Amma sai dai mu yi aure sannan hakan namu zai cimma ruwa. Cewar Yahaya. Ta yi murmushi irin na gogaggun 'yan duniya wanda hakan ce ta hana Muhammadu aurenta, don kaf 'ya'yan babarsu mata ne kuma ba su da uba, ya rasu, shi ya sa kowa yake tsula shi son ranshi. Kar ka damu Yahaya, na fa fahimta na amince. Haka suka gama aiwatar da mummunan ƙudurinsu a kan bawan Allah, mai so da ƙaunar duk wanda Allah ya haɗa shi da shi. Falmata ta fita daga gidan ranta sanyi ƙalau. Tana fita Muhammadu na kawo kanshi zai shigo gidan. Ya bi ta da kallo kafin ya yi sallama a tsakar gidan. Ya shigo yana cewa, Yahaya zo ga kayanmu na ɗaurin aure na amso daga ɗinki. Sai da Yahaya ya yi masa wani banzan kallo wanda shi bai lura da shi ba. Kafin ya washe haƙora yana cewa, kai yaya kai dai baka gajiya Allah ya saka maka da alkhairi ya sa ka fi haka. Haka suka hau ɗaga kayan wanda hatta agogo iri guda ya saya musu. Kwanti tashi babu wuya a wajen Allah, lokacin aure na ta ƙaratowa, su ma ɓangaren Yahaya da Falmata sun yi wata irin shaƙuwa, har Falmata tana jin a da ta yi wautar son wanda ba ya son ta, domin sosai Yahaya yake bauta mata da kuɗin shago, babu abin da ta nema ta rasa wajensa, sannan idan ya je taɗi gidan har ɗakinta zai shige. uwarta tana kallo, daman tun asali Yahaya akwai son 'yan mata, haka zai tattaɓa fal mata ya fito, rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya, cewar Bahaushe, domin yau ta kama ranar ɗaurin aure, dubban jama'a suka shaida ɗaurin auren Muhammadu Tukur Gadanya da Aisha ta Aliyu Kura, wanda aka ɗaura auren a ƙofar gidan Baba Mai Gari. Bayan ɗaurin aure kuma aka sako amarya a mota tare da matan yayinta. maza da 'yan uwan mahaifanta zuwa gidanta. A ɗakin Hajiya aka aje ta sai da aka kammala jere sannan aka kai ta nata ɗakin. Bayan nasihohi 'yan uwanta suka yi mata sallama, suka tafi tana kuka suna kuka. Cikin rufin asiri Aisha suke zaman su lafiya da Muhammadu. So da ƙauna tattali haka yake nuna mata. Ta ɓangaren Hajiya da Alhaji, Aisha tana kyautata musu sosai, sabida ba ta da kowa a birni sai su. hatta wanki ita ke musu girki daman ta ɗauke ita ke yi musu har Yahaya na zuwa amsa suna mutunta juna shi da ita sai dai da ya ganta 'yar ƙauye kuma yarinya yake ƙoƙarin kawo mata wasan banza da ta ga haka sai ta tattara shi ta daina shiga sabgar shi iyakaci gaisuwa ke haɗa su shekara guda da auren Aisha ta soma laulayi wanda sai da ta koma gidan Alhaji da zama baki ɗaya sabida lokacin Muhammadu Likafa ta ci gaba har yana fita wasu jihohin yana kai shinkafa. Haka su Hajiya ke hidima da Aisha da abin da ke cikinta, ina ka saka ina ka aje da ita. Sosai mahaifan Aisha suke yabawa da yacce surukan na Aisha ke hidimta mata, sabida Aminu yayanta yana yawan zuwa ya duba ta. shi ke kai musu labarin halin da take ciki. Sannu-sannu cikin Aisha ya shiga watan haihuwa, lokacin rai ya yi halinsa. Allah ya yi wa Baba Mai Gari mahaifin Aisha rasuwa, sosai Aisha ta yi kuka kamar ranta zai fita. Haka mahaifiyarta ke tararrashinta tana ba ta misalai kala-kala. Shi ma Muhammadu ya yi kukan rashin siriki na gari. Bayan sati biyu suka dawo gida, bayan an ɗana Yaya Aminu yayanta a matsayin mai garin. Kwana biyu da dawowar tasu ta soma naƙuda, wadda ta ci azaba kafin Allah ya sauke ta lafiya. Santalelen yaro fari jirgato mai kama da ita sak ya faɗo duniya, yana can kuka. Hajiya ta ɗaga shi ta yanke masa cibi nan da nan ta gyara shi tsaf, ta ɗaura ruwa bayan ya tafasa ta sauke ta juye a ƙaton baho, ta kai ta sarka ta yi wa Aisha wanka ta tare da jinjirin da ya cika gida da kuka, sai da ta gyara su tsaf sannan ta aika wa maƙota da su Shafa'atu da ke gidajen aurensu. lokacin kaf cikinsu babu wacce ta yi haihuwar farko domin lokacin da aka yi auren nasu ba ya wasu manya ba ne a yadda Muhammad ya auro Aisha ta girme musu Haka gida ya cika da 'yan uwa, kowa yana yaba kyawun yaron. Haka Muhammadu ya dawo ya zo ya ga alherin da ya samu, yana ɗaga yaron ya ce, Masha Allah, wannan yaro zaki ne domin ba rago ba ne. Allah ya yi maka albarka Aliyu Asadullahi zakin Allah. Ya yi masa kabbara tare da yi masa ba, da sunan mahaifin Aisha marigayi Baba Mai Gari Aliyu. sai Hafsatu ƙanwar shi ta yi caraf ta ce, Allah ya raya ka Asad. Haka aka ci gaba da renon Asad cikin kulawa, don mahaifiyar Aisha ta so tafiya da ita, amma Alhaji ya hana. Tun suna kwana ashirin Asad ya yi wani irin girma, ka dube shi sai ka ce ya kai kwanaki hamsin. Yaron yana da farin jini don duk wanda ya zo sai ya yaba shi. Yahaya ma ya yi murna sosai don har a ya siya wa Aisha Aishatu. Aisha tana arba'in ta wuce kura, sai da ta yi sati hudu sannan suka dawo. Watan Asad biyar a duniya Allah ya yi wa mahaifiyar Aisha rasuwa, wacce ta yi kuka kamar babu gobe. Asad na da shekara matakan nasara suka so mu haɓaka domin lokacin Muhammadu ya kwashi iyayen shi da yayan Aisha Aminu da Aisha da Asad da Haji Isa suka wuce Saudiya suka je suka sauke fadalin Zuciyar Yahaya kamar za ta yi bindiga, sai ya mayar da gidan kamar matattarar samari da 'yan mata. Haka yake kwaso abokai da 'yan matansu su zo su ci su sha Sufar mata kuwa kusan a nan take kwana, ashe duk abin da yake mutanen anguwa na lure. Ai kuwa ranar da su Alhaji suka dara da maganar aka tare su, ran Alhaji ya yi masifar ɓaci da jin abin da ɗan nashi yake a bayan fage. Sabida haka bayan sun kintsa sun huta, Muhammadu ya shigo da daddare Alhaji ya tare shi da maganar. Lokacin Muhammadu ya kira Yahaya. ya ci masa mutunci tas wanda hatta su hajiya sai da suka tsorata Dama an ce mai haƙuri bai iya fushi ba Sannan ya ƙara da cewa ya ba shi makullin shagon shi ya je ko ina za shi ya je. Ya haya a zuciya ya wurga wa Muhammadu bakullin. yana famar faɗin baƙaƙen maganganu. Hajiya ta ce masa idan ya yi zuciya shi ma ya je ya nema da gumansa Tun daga nan Muhammadu ya tattara ya haya ya watsar, shagon daman da aka buɗe babu kayan kirki duk ya cinye su, haka ya ba wa yaron Hajji Isa kamar makullin, ya zuba masa kaya. Mujahid ya ci gaba da zama a shagon, ai kuwa hakan sai ya saka Yahaya ya zama duk inda zai zauna sai ya yi da Muhammadu. Ya ce masa inuwar gigin yala nesa ka sha iska, ya zama bai da gurin zuwa daga majalisar shaye-shaye sai gidansu. Falmata, wacce take angiza shi saboda yacce ta cika da tarin baƙin cikin Muhammadu, musamman yadda ta ga ya je Makka da matar shi da iyayen shi. Tana hasashen inda ita ya aura da tuni da ita za a yi wannan tafiyar. Kwanci tashi babu wuya, Asad ya kai shekaru uku a duniya, aka saka shi a makarantar boko da ta Islamiyya. yaran akwai wayo tare da shigaran jama'a, uwa uba akwai ilimi. don hatta malamansu na makaranta sun sha gayyatar Muhammadu a kan Asad sabida ƙwazon yaron, tun da ya soma zuwa makaranta shi ke ɗaukar ta ɗaya a jarabawa, haka zalika ɓangaren Islamiyya, nan ma babu sauƙi, domin sosai ya riƙe wuta yake karatun shi babu sanya, ya shaƙu da su Alhaji bai da wajen zuwa daga makaranta sai gidan Alhaji. saboda rashin sakewar shi da mutane ya sa ko a makaranta bai da aboki. In wani abun ne haka zai saka Aisha da yake cewa Ummi a gaba yana mata shirman yara ko Muhammadu Baba. Sai da ya kai shekara biyar sannan aka haifi Nabila. Lokacin su Habiba da Hafsatu da Shafa'atu duk sun haifi 'ya'yansu. Su ma Habiba na da mace, Shafa'atu na da namiji. Hafsatu na da mace murna wajen su Alhaji ba ta da iyaka, saboda yadda zuri'a ta soma haɓaka. Lokacin maganar da Yahaya yake janyo musu ta yawa, don yau a ce shi ne faɗa da wancan gobe da wancan. Hakan ya sa Muhammad ya sauko daga fushin da ya yi, don Bahaushe ya ce hannunka baya ya riɓewa ka yanke ka yau. Haka ya haɗa shi da kamar a shagon. Da farko ya so ɗagawa kamar hankali amma da Baba Muhammadu ya shata masa layi sai aka samu sauƙi. Lokacin ya tara ɓallon aure yake so. Alhaji bai ja da tsayi ba ya ce sai ya zauna a gida tun da gidan babba ne. Sai dai ko da aka ji falmata yake so kowa ya yi mamaki. Amma da yake ba su da ja da yin Allah sai suka saka wa abin albarka. Muhammadu shi ya yi masa komai. hatta gyaran ɗakunan da za su zauna, sannan ya ƙara kaya a shagon sabida su wadata. Haka aka auro Falmata ta tare a gidan Alhaji. Da farko ta soma nuna kishinta a fili da Aisha, amma da yake ‘yan uwanta sun san ta kan kirsa sai suka nuna mata, ta yi mata kwanciyar maye kwanciyar ɗaukar rai. Safiyar Allah na yi Falmata za ta wuce gidan Ummi ta kama mata aiki, hatta wankan Asad ita ke masa, tun yana ƙinta har ya saba da ita saboda shi bai da saurin sabo. Nabila kuwa daman ita ke goye ta, mai ɗawawa, nan da nan Ummi ta aminta da Falmata. Suka yi wata irin shaƙuwa, sautari tari Muhammadu zai ce, matar Yahaya ta fi Yahaya kirki da sanin ya kamata, ashe a da kallon kitse yake mata ashe rogo ce, tun yana jin kunyarta a kan abin da ya mata da ta so shi a da, ya ƙi yarda, har ya sake domin yacce Falmata ke nuna jin kunyar shi na surukanta, sai ka sha mamaki da hakan. To haka rayuwar take tafiya. Shekara ɗaya da auren Falmata ta samu ciki, lokacin Asad ya yi jarabawar fita daga firamare, yana zaman jiran fitowar wacce zai tafi sakandire, Nabila kuma tana aji uku. tuni kyawun Asad ya ƙara bayyana, idan ka dube shi sai ka ce ya haɗa jinsi da Larabawa, lokacin Kamal na zuwa kawo cefane, sai ya ɗauke shi su tafi shago, lokacin Asad na zaman jiran jarabawa, ranar da Yahaya ya ga Asad a shagon su bai iya wani shagon ba, haka ya taho gida rana gatse-gatse, Falmata na zaune turis da ƙaton cikinta a tsakar ɗaki, sabida tashin hankali, Idan Yahaya ya rufe ko hanya baya gani ya kusan tage ta. haba Yahaya ba ka gani ne za ka min illa ya jiyo a fusace ai ni ban ɗauka kina nan ba na ɗauka kina cin gidan kina musu bauta tunda ke kin rako mata duniya wannan abu yana ci min tuwo a ƙwarya ya fi ni a gun iyayenmu ya fi ni a gun ƴan uwanmu ya fi ni da mata ya fi ni da ƴaƴa yanzu ma ya fara tura wancan ɗan iskan ɗan nashi mai kyau kamar lantarki shago nan gaba kaɗan mu za mu koma yara ɗansa ne kan komai Falmata ta yi wata irin dariya tare da janyo hannun shi Yahaya kenan kana nufin Falmata tana manta ranar ɗaukar fansa ne kana nufin Falmata tana yafiya ne to bari ka ji kwanciyar mage ne musu mai ɗaukar rai wallahi azum yadda Muhammadu ya rushe farin ciki na wallahi ni ma sai na rushe nashi mu je zuwa Yahaya ya bushe da dariya yana janyo ta jikinsa nan suka afka soyayyarsu. To bayan Kamal ya dawo da asar gida sosai Muhammad ya yi faɗan, don me za a kai asar shago, saboda a rushe masa karatunsa. To shi shago ba don asar ya buɗe ba don Yahaya ya buɗe. Ya yi mai shiru ne don kar ya ji ya bar masa ya hau iya shege. Amma ko bayan shi wannan shago ya mallaka wa Yahaya halak malak. Asad ya samu shiga aji ɗaya a makarantar sakandare lokacin aka yi walimar saukar Alƙur'anin shi mai girma, duka-duka lokacin yana matakin shekaru goma ne. Wannan abin daɗi na sauka da yayi? shi ya ƙara janyo soyayyar jama'a a kan shi, hatta maƙota nuna shi suke a wannan lokacin. Allah ya sauki Falmata lafiya, ta haifi 'yarta mace fara jajir da ita 'yar ƙarama. Duk wata hidimar da ake wa mai jego Ummi ita ke wa Falmata. Assalamu alaikum ‘yan uwana mata. Ga wani sabon sirri kuma fa da na saba zuwa muku da shi, da wannan wani sirri ne na daban. Mai suna sakurma surutu. Ina matan da suke complain cewa mazajensu ba su taɓa ba su kyauta ta ban girma da kuma kambamawa ba. To ga kankat. In dai har kika yi amfani da wannan matsi, tabbas sai mai gida ya baki kyauta. ta jinjina a gare ki domin wannan matsi yana matse gaban mace ta koma tamkar budurwa sannan zai saukar miki da ni'ima ne nan take ki ji keshiyar kaf da ni'ima sannan kuma yana saka gaban mace dinga kamshi a koda yaushe wanda koda pant ki cika cire zaki ji yana kamshi maimakon ki ji yana wani karni karni ko yana bashi bashi sai dai ki ji yana tashin kamshi na musamman sannan kuma yana maganin sanyi yana saukar da ni'ima yar uwa ki jarraba wannan ina masu complain da kan cewa mazajen su suna complain akan cewa ba sa gamsar da su ta bangaren kwanciyar aure ko kuma suna bushewa a lokacin da mazajen su suke saduwa da su ko kuma ni'imar su tana daukewa to ga kankar wannan magani an sarrafa shi ne da ingantattun abubuwa marasa illa marasa cutarwa za ki matse ki koma tamkar budurwa sannan yana maganin duk wani infection da ke gaban mace da yake kawo miki matsaloli ta bangaren auratayya ki yi amfani da wannan matsi mai suna sakurma surutu sakurma ihu sakurma kuwa saka mai gida kyautar dole duka taken wannan matsi ne ba shi da illa kin gan matsi ne na musamman da aka sarrafa shi domin maganin matsalolin da mata suke fuskanta ta ɓangaren aurensu akwai wanda mazajen suke wulakanta su saboda ba sa samun gamsuwa da su to wannan shine kankat ki yi amfani da wannan sirri sannan kuma akwai matan da suke complain akan cewa su ba sa filin wato sha'awar su ta ɗauke gaba ɗaya ki yi amfani da wannan matsi shi yasa shi wannan matsi ba amfani da shi sai an tabbatar da cewa oga yana kusa wato za a shiga harka saboda shi matsi ne na musamman uwar gida ki gwada Ga masu buƙatar wannan matsin za ku iya tuntuɓar mu ta numbar wayar mu 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara. Don Allah kamar yadda na saba sanar da ku cewa idan kin san ba siya zaki ba don Allah kada ki ɓata min lokaci kuma kar ki ɓata kanki lokaci. sannan kuma ni magunguna na a waje na ake siyan sa direct na kai magani na kasuwa idan kina buƙatar magani na ki kira ta wannan number da na gaya miki ko kuma a'a ki min text insha Allah